shafi na 113 na babi na shafi na 113 darasi na 77 haka ne fariqus salihin ila rabbil alamin fariqus salihin ila rabbil alamin 27 ga watan zulqa'ada shekara 1447 sha biyar ga watan biyar shekara ta 2026 shi kenan ko adami babu fadlu man yassara ala au aw anzarahu aw an hu babu babun da ya zo zai magana a kan falalan man tsara. mutumin da ya sauƙaƙe ya sauƙaƙa. ala mu'sir akan wanda yake mu'sir kun san wane ne Shi shine mutumin da ka bashi bashi ka zo karba bai da abin da zai iya biya a lokacin da ka zo kun fahimta ka ba mutum bashi yi alkawari ku rubuta sai ranar karban bashin ya zo sai ga babu kila mace ma yana asibiti ko ya dan tara ya tara kwatsam sai kayan ya tashi farashi ya sauko sai shi ba ya koma yanzu abin da ke hannu ba zai iya siyo guda hudu ba ba kuɗi kuma ya tura ba a turo kaya ba ko kuma mai karɓa ka zo to wanda ya zama mu'tir shine wanda ka zo ka karɓi bashi bai da shi to a musulunci ya ce duk wanda ya sauƙaƙa mishi yana daga cikin sauƙaƙa ka ce to yanzu yaushe kake gani ce to abin ne ni wallahi ban san rana ba na ga kila din Allah ya ce ke ni sati mai zuwa in sun zo a kwana uku in iya hada kuɗin kaga kwana goma kenan sai ka ce to mu bashi dai wata daya kun ga wannan yassara ka sauƙaƙe mishi au shi ne ka sauƙaƙe mishi shi ne ka ce haka abin ya faru e kaza e to na yafe shi ne yassara ka ce to share kawai wannan a bar shi Allah ya kai mu gaba dai sai mu ga yadda za a amma wannan ka bar magana wannan kuɗin na yafe maka au an zara ku ko kai masa jinkiri kun gane a'a yassara wancan saukakewa ne ka sauƙaƙe mai da zai biya ka ce mishi to yanzu da nawa ne dubu talatin ne to ka biya ko da dubu uku a hankali in sun zo yanzu kin sauƙaƙe mishi instrumentally zai biya bai kai a ce a dunkula kila duk kayan cinikin za ta baki ba ko kuma an zara ku kai masa jinkiri awwa ba hu ko ka ce to je kama dai an yafe kawai na so ni dan kasuwa a jihar Gombe da ya taɓa yin haka ya babba mutane kaya shi kuma yana wani kasuwan kawai sai Allah ya ne ya buɗa mishi a wancan kasuwan kuɗi suka shigo mai kuɗin da ya ce bai taɓa tsammanin a rayuwar shi zai same su ba a 'yan shekaru ma rana ɗaya Allah ya bashi su sai tattaro abokanan kasuwancin abokin marigayi ɗan makwayo ne sai tattaro abokan kasuwancin sai ce kowa ya rubuta yana abin da nake bin kawa ne duk hankalinsa ya tashi ya za a ya za a duk da aka gama rubutawa tsaf ya kalla ya ce sai ga wanda ya fi kowanne yawan bashi hannu shine mai miliyan hudu mai dubu dari kaza mai miliyan kaza sai ce to duk ku rubuta na yafe mu ya ce kuma ba wannan na nuna gobe in na baka kuɗi ka taɓa mun ba zan ci ƙaniyar ka ba ya ce abin da ya faru shine ni ma buɗi ne Allah ya yi mun sai na ga ku ne abokan kasuwa na duk da bashi na bakwa ina amfana da ku dan da za ku bar ni da kayan wa zai siya su Ya ce sai na yafe muku don ku ƙara ƙarfi don ƙarfin ku ne ma ƙarfi na ne Ta ji shi tunanin shi ta kasuwar duniya ce amma kuma duk da haka ya kyauta sai ce to duk ya yafe musu ba su sukan daga yanzu duk wani abu da za a yi kawai su ga sabon lissafi ya yafa sauran wannan shi ne good haka ake su ka kyauta saboda yanzu in da kwali uku yake siya yanzu zai sa bakwai daga nan har mai kwashe bola inda da so ɗaya ke kwashewa a sati sai fara kwashewa sau biyu abinda masu kudin mu ba suka yi ba ke ka aje kudi a kan su uku ba su motsa ba ga 'yan kasuwa nan ga 'yan kasuwa nan masu kokari ga mata nan a gidaje ai suna cuta ya za a yi kasuwa kai kasuwa ba cuce ka ba ya za a yi ka gaya mun ɗan kasuwa da ya kasuwa ba cuce shi ba ka gaya mun ai wani haƙƙin saboda ka shiga aljanna shi wanda ya ce je wuta ne sa ya kawo bayan da za ka iya dole sai ka yi mu'amala da mutane ko mutane sai sun cuce ka kuma sai dai ka kashe kai iya abin da za ka yi an fahimci wannan to da Allah ba mutum wadata sai ka zo ka samu masu tasowa dukkan ka a'asa ka ka daddora ka daddora shikenan wallahi kila wata rana wani shi zai taimake ka cikin su ka bar ganin kayi nisa ka bar duniya a duniya aka kyale ta wallahi gobe wanda kake wulakantawa sai ka shi zai ma alfarma a rayuwa so nawa akai ana kanyi kuma za a ci gaba da yi kullu yawmin huwa fi sha'ni Allah ya ba mu na albarka kuma kar Allah ya sa mu cikin masu walakanta mutane qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara Allah subhanahu ya yace idan mutum ya kasance ma'abocin matsi shine usr din wanda ka zo ka tada shi a matsi ba yanda zai iya biya fa nadhiratun ila maisara to ayi masa jinkiri zuwa dan lokacin da zai samu sauki a jinkirta mishi kila ana yin albashi zaka ga ya dan iya ragewa wa an tasaddaqu kai in ma fada za ku yafe ku bar musu kudin sadaka in dai kun fi karkun su khairul lakum shi fi muku alkhairi amma fa in kuntum ta'lamun in ku kun san abin da ke wuri na ni Allah wanda nake badawa ranan gobe in kuntum ta'lamun in kun san ni ke arzikin kafar musu ni ma zan kawo ma wasu sai yana cikin ma'anar kuntum ta'lamun amma dan Najeriya da tsananin son kuɗi sai an yi da gaske zai iya aiki da wannan ayar karkashi wannan mala ce man sabara alal mudin azallahu Allah yawmal qiyamah Allahu akbar dan Allah ku ji mudayyin duk wanda yayi haƙuri akan wanda yake bi bashi yayi masa hakuri har ya biya shi a hankali to shi kuma azallahu Allah yawmal qiyamah Allah zai mai inuwa da al'arshi ranar alkiyama wannan littafin kun san mun kakkaranta shi ne lokacin da maza in na yi bincike da yawa duk lokaci ku duk ba zai bari in muku ba kun gansu nan kata kata dai ku kuri da abin da ku ka samu ku rinka sauraron tsari salin ɗin da muka yi da maza na audio don shi za ku samu abin da ya fi na wannan wancan tun ban da furfura muka fara yanzu kan an tafi illa ma sha Allah rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito hadisi an abil yasar daga abil yasar annahu qala lalle shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man anzara mu'siran duk wanda ya jinkirta ma wanda yake cikin tsanani da matsi awwaba anhu ko ya sauke masa bashin gaba daya ya yafe mishi azallahu Allah fi zillihi Allah zai sa shi a inuwan al'arshin sarar alkiyama zillihi anan zillil arsh kun fahimta ko rawa ahmad imam ahmad ya rawaito hadisi wa sahul albani malam nasirin albani ya inganta hadisin an buraida daga buraida kala ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa man anzara mu'siran duk wanda yake jinkirta ma wanda yake bi bashi wanda ke cikin tsanani falahu bi kulli yawmi to a kowace rana ta duniya shi wanda ya bada ya jinkirta ɗin, a kowace yini misli sadaqatun yana da lada na sadaka ko tankwacin abin da ya bada bashin idan dubu goma kika bata bashi kullum kina da ladan dubu ladan goma ni kalkakkai mana baki ba sun maƙala sannan sai ce sami tuhu ya ƙul kuma na ji shi yana cewa ƙarshen hadisun zan ka insha Allah sai mu takaita yana cewa man anzara mu'siran duk wanda ya jinkirta ma wanda ke cikin matsi ya ba bashi ya tada shi cikin matsi falahu bi kulli yawmin misalihi ko sadaqat mithlihi sadaqatun to a kowani yini yana da kwacin wato sadaka na abin da ya ba wancan bashi din zai fada ma da kudin ka ba zai dawo da shi ba kar wata ta ji an ce to ai Allah ya ce ya zo bashi sadaka ba sai na maida ba kariya kike ki kai mata kudin ta ki biya jinkirin biyan baki ma zalunci ne eh kada wata ta jiro manye yawa kuma ta zama muguwa dole mm. eh, qultu sai yace sami'tuka ya rasulullahi naji man ya ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kuli da kanka kana cewa man anzara mu'siran duk wanda ya jinkirta ma wanda ke cikin matsi falahu bi kulli yawmin mithlihi sadaqa kana faɗan cewa a kowane yini Allah zai bashi lada kwatankwacin kuɗin da ya ba da bashin sun masanituka sannan kuma gashi na ƙara jinka ta kulu kana cewa man an zara musiran duk wanda ya jinkirta ma wanda ke cikin matsi wanda ake zai bashi amma yana cikin matsatsi ba zai iya biya ba falahu bi kulli yawmin bi mithailihi nan mithailihi shine ribi biyu kwatankwacin sa biyu ma'ana ka ce ribi ɗaya yanzu ka ce ribi biyu can na saman kuskure muka yi Ya ce kana da kwatankwacin sa biyu na sadaka qala lahu eh, qala sai ce lahu bi kulli yawmin sadaka Lallai a kowane ne na da sadaka qabla an yuhilla dain gabanin ya zo ya biya shi bashin kun gane ko kullun yana da ladan ne daidai da abin da ya da bashin kafin a zo a biya fa idha halla idan ko ya zo ya warware bashin ya biya fa anzarahu amma da ya zo biyan ga kuɗin ya zo maka da shi zai biya sai ka ga yanzu in ka karbi kudin shi kuma ka naka sashi kun sa akwai wannan wani shi yana so ya kwaci mutuncinsa ka san bashi malam bashi ke sa mutum ya zama surukinka ko ba auratayya wallahi malam kai bashi is not good bashi is too bad bai da kyau shi yasa imam malik Allah ya kasa da rama wai wai ji mun gode ma Allah da babin babin mu bashi babin mu bashi sai dai kanana abubuwa ta rayuwa wanda ko mutuwa muka yin Allah da kan mu mutu za a biya ku abun kan a wanke mu ma an gama biyan su inda an yi da gaske amma ba wani mai hana mu bacci malam ba kyau wallahi sai dole imamu malik ya ce ya halasta, idan ana bin ka bashi wuri ya wuri tica ka san ka je masallacin juma'a san sai za ku haɗu yace ka zauna gida kai azhar <laughs> kaga mata suna son istinbadi sai su ce yawwa duk da ban sa niƙabin nan kaga da na zo sai in sa niƙabi na har ƙasa ai masu bashi yanzu ko tafiyan ki suka gani ya san gane ki in dai ƴan bashi ne ko status ka ɗora sun san ki gama rufe su tsaf za su canza lamba su sacin ɗinki kuma su ga status ɗinki su ce a dai biya bashi ki ta nemo hadisan bashi suna ɗora a status Allah kar ka samu mutu ana bin mu bashi bashi ba kyau za mu bayani akan hatsarin shi a ƙarshe yanzu kan lokaci ya ƙure mani Malala sallallahu alaihi wa sallam yake fa idza halad amma idan ya zo ya kawo maka bashin da sunan kun warware fa anzarahu sai ga yanzu yana bukatan ya dai kawo ne saboda ya fita ya dan wadatu sai kai masa jinkiri kace wane ina ga nan shi kudin nan zaka takura je ka sai wata ya kare ka zo falahu bi kulli yawmin masailihi sadaqa to yanzu wannan jinkirin da kai masa na biyu ladan da ba ana baka ɗaiɗai na sadakan kuɗin da ka bada ba to yanzu lokaci na biyun da ka bashi zuwa sanda zai kawo za a yi ta ladan ne gida biyu Allah ya sa mu dace jama'a mu tattara kada ruwa ya zo ya dake ku Allah ta'ala ya taimake mu akwai ɗaya daga cikin ɗaliban wannan majalisin da labari iso ni cewa ba ta da lafiya kusan tana ma asibiti muna roƙon Allah ta'ala ya ba ta lafiya maman fa'iza ko Allah ta'ala ya ba ta lafiya ya sa fara ne kuma ya tashi ta cikin aminci da ma dukkan wanda ba su da lafiya din da wanda suke cikin matsaloli da Allah ya ce musu ya yi mana baki ɗaya. kar ku manta muna ƙara kira akan asusun mu na Mu'az bin Jabal na marayu lokaci da ya zo ƙarshe. muna fatan da Allah a yunƙuri yunkuri yi kuwa a yi ƙamaji. Amira ran juma'a mai zuwa gangamin tara kuɗin Mu'az zami eh, na abu biyu muke so na farko don Allah kowa ce iya abin da za ta iya ba mu matsa ba mu tilastawa amma dan Allah duk wanda take da dama dan Allah ta gwangwaje marayunmu a ranar juma'a mai zuwa a tattara wannan juma'a ita ce ranar wanka ba koyan kini bi ma'ana abinda kuka tattara za mu ji ga amira nan a tattara wurinta sannan na biyu kuna da sanayya da wasu mutane kila wanda suke ba da gudunmuwa ko suke taimakawa ko a ɗan uwanku ko makwabtanku ko wani abu ku isar musu da wannan neman agajin namu abu biyu muke nema ko nama ko abinci waɗannan kadai mun samu ya ishe mu ko sauran duk mun haƙura amma dai mu samu abin da za mu ba yaran nan su ci ranan kun ga ƙaramin sallah ana ba da zakan kono babban sallah babu ba su da yunwa kila za su wuni ran sallah don yanzu rayuwar ma duk babin ake cewa na biyu ba mu san yaran nan ai sallah suna jin ƙanshi a makwabta mu suna ci amma su suna zuwa bara suna raɓan wasu ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji kunyan Allah mu taimaka dan Allah ya san za mu iya so da haka da Allah ku nemo mana shanu ne za a samu muna su raguna ne za a samu duk muna bukata duk wanda ke da hali da Allah ku bi a je kwararo lungu-lungu ku nemo mana tallafi na waɗannan marayun Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya anshi mu baki ɗaya